zai ka ce ni ban yi wannan rusa ban son ta ya muke wannan ko kuka sani wani rusa ce aka ce an yi in ta shahe ka kai in wata shahe ka ce ba ka so muka bana mun in ta shahe ne wannan daga ina akwai wanda ba su yi eh, eh, ka ce ne ba so kai shi dogon da wasu garin su da misalin zai kaman kwana biyu ko kwana sama a a yanzu garin su ta san akwai garin haihuwa akwai garin zama garin haihuwa wasu malamai suna cewa a garin ku na haihuwa in ka je wuri tana ci gaba da kasar ka tun da ba can kake da zama ba matuƙar baka da mata can ka gane ko wasu malamai suna cewa in ka je garin ku na haihuwa wanda baka yanke kamnar da ka zauna cikin wannan gari ba za ka yanke kasar ka fahimta ko yanzu in ka tashi kana zaune a abin da yanzu nan gari Kano ka yi da gadon ka je Kano nan ne garin ku kai yi niyya kwana uku ko hudu wadda ne sallah sallah ne za ta kama ka da wuri ga kasar ya yanke ko ba amma in garin ku ne na haihuwa kuma nan kake da zama neman kuɗi ne kan zo nan za ka koma da ka samu kuɗi da zuwa nan ƙasar ya yanke amma inda yake na haihuwa amma ka rabu da shi kana da gidanka a Kaduna ka zo ganin dangi ne kan baka da wata mata in ka zo ka gaida iyayenka da annanka dawo kana zuwa nan kafar za ka yi ci gaba da yi sai in za ka ka da za ka yi kwana hudu ko ko sallah 26 da za ka kama ka wuri ishirin ne ko uku ashirin ashirin nasu ya yi ne ya yi kure kai ko kai ne ɗaya ce in ta kai nisan ƙasar za ka yi ƙasar kayan ka iso inda za ka bari in canza ka wurin kenan za ka iya karfe ka kenan in ko za ka je ka dawo ba za ka kwana can ba ko ba ka wuce kwana ɗaya ko biyu ko uku ko ko sallah ashirin dai ba za ka yi ta a can wancan garin ba shi kenan kana ci gaba da ƙasar ka har lokaci yi ka kai mana ka dawo eh, eh ka gane ko amma in garin ku ne matar ka na nan ko na auren zaman ka duk inda ka zo cin rani ne da ka zo can sai ka bar kasar ina da mata da ya zo nan yanzu in ji malaman da matar ka tana zaune Kano kai ko gumal za ka ka gane ko ka tashi ka shiga mota sai da ka kai baka da niyyar bi Kano ila ka bi wannan ta hanyar ka ina ka kai wajen ɗan batta sai iska ta sai ka haɗa cikin Kano ke nan ƙasar ya yanki don ka zo garin da ta mata ka ko ka yi niyyar biya ba iska ce ta ɗauke ka amma mu je in ji kake nuni da abun nufi ya taba ya taba yin aure shi eh, eh. eh. ina tambayar ta an aka ce shin matar da kan rabu da ita matarka ce matar da ka taɓa aurenta ta taɓa aurenta ne ba matarka ce to da shi kenan ba abin da yake nufi nan ba ka gane a ga ya ta ce ta ce ta ma sai ce ko ba ne ne take kawara shi ya ta ko ya ta ko ba mata ki ba ta ba mata ki ba ce sai ka bincika wani irin take yi mata to wannan kuma wani kiyasin ta na ka shi da ce haka <laughs> والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب في صلاة السفر. wato wannan babi zai yi magana yadda ake حال sallah cikin halin tafiya حال rage sallah cikin halin tafiya wato inda ake yi ga sallah wadda an rubaiya guda wadda ake yi wato azhar da la'asar da isha'i ba a rage magariba sun ba a rage su ba sannan kuma tafiyar da za ta kusa shi ne burbi hudu wa ba wato abin nan burbi hudu shi ne abin nan kudu sau mil uku shi ne burbi daya wato uku sau sau hudu sha biyu sau hudu eh? Eh, wato domin farsahi hudu shi ke yin burbi daya sannan shi ko farsahi mil uku wato saboda haka uku sau hudu sau hudu arba'in da takwas sai da ya sanar larabawa eh, Wata wani cikin wani kafe da ake ce ma eh, ya inda nuna wata kilo kilo hamsin da biyu da su a daidai da waɗannan burbi kilo hamsin da biyu kun yi yanda a ba ni da bakilo ba eh, shi nan yace wa man safara masafata arba'atu burudun wanda ya tafiya fagen tafiya wanda ya kai burudi hudu wato san sannan yace wa hiya arba'atun ah, ah, shi ya samaniyatun wa arba'una mila wato mili arba'in da takwas nan ba su duba cikin sharhi masafata arba'atu burudun jan ubari وهو أربعة حراسات وفرسه هو شيء أكبر بكايا والفرسه ثلاثة أميال يعني شيء من فرسه يول يول أبنا أكو والميل ألفا ذراع يعني شيء كم أبن لأن الآية ذراع دبوبيو ذراع نمتم متوسط إذا دوبوا وغجيري با وكام هكا صوت دبوبيو kun gane wato idan mutum na son ya auna sai ya samu mutum mutawassiti ya auna darura in ya auna darura ko nuna abin nan a wannan bai ruda biyu ba bayan haka nan ya gani ruda na a cikin a cikin mil daya kun ga yana iya gane yana iya gane mulki nan don an ce zira'i biyu zira'i mai tarihi kun kun gane zurari ba ba mai tamba dubu biyu wani wani mai misali ya aure ne gobe kawo da ba mu auna za mu tun ta wasu wane ne ya iya wannan mai ina ne a'a mai abin nan shi ai malamin zaure ne wanda ya iya lissafi wanda ya iya abin na fi an awo eh? za ka eh? ya ka auna abin nan rula tsawon abin nan naka da abin nan rula bayan kamar ka ka الفاظ الفاظ رائع بعضها متنوعه ابن عبد عبد البر بكونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع wata wani malami ya ce dubu uku da dari biyar ya ƙara dubu da dari biyar والذراعي ma bai na ما بين طرفي ila إلى آخر الأصابع المتوسط tun daga jerin har zuwa ƙarshen yatsu ba gane wa huwa sittatun rafi na usbu'a wato ya wannan in an lissafa wato talatin da shidda kullu usbu'in sittatu sha'aratin ko wani usbu shi kuma in kasa abin nan sha'ir sai sai ya tsawon shidda ko badin ihdahuma ila zahar al-ukhra wato kenan a aza su wani akan wani abin da ya tsawo shidda shine abin nan shine shine usbu' كل آه، كل شعرة ستة شعرات كوانا أبنن كوانا قايا غدا تشعر واتو يعني إن كسا مغاش موجو كي ريكي تنبر زوني فأذا وانا أبوان غاشي أكو واني في كم شدة hmm? كونا بندي شو أبنن كونا وانسان وهذا بيان لأقل المسافة وأن بيان لأقل مسافة ومن الدين فيونا ميتان وطريق كدا وطريق كدا حلسين جسد وأن المال المجاني أعلمنا معنا مجاني na uku dubu biyu wannan shi ka yace dubu uku da ɗari biyar shi ka ya bambancin da yawa وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة ويتولد الصوم وهد هذا الزمان أما إن من كثير تفيع تفيع مصوم بزمن سفر يوم ولا تنتهي إن مصوم ده تفيع عيني دتاري بسير الحيوانات المثقلة إن تفيع أبو من دبة وبعنقوا an aza azama kaya bin ahmalin mutada da kaya waɗanda yake na al'ada kamar ka samu raƙumi ka aza masa kaya na al'ada ya kwana yana tafiya yini yana tafiya hmm. Hmm. wannan daban kuma muna zuwa bari mu kai ka kitabu ana kaddara wa lokacin hutawa kuma ko jaki ne ana iya to in ya zan jaki ne galibin jaki ya yi karami sai kamar eh, rakumi shi ne a da eh, amma dai mutawassili ya zama dabbobin da suke kasar nan kullum wato hukuncin musulunci ana yi abin da mutum na al'ada zai iya ganewa ba mai ilimi ba kamar munin da babu da raguma na tafiya ne sai da ce jakuna da misali ko ka da doki eh? Eh. Eh, hamsin da biyu

ba duk kaddarawa ba ne kun da abin nan hadisi ko abin nan da ce abin nan da daga baya ne mutane wato ana kaddarawa inda an shiga umarin da khattab daga gwamnati zuwa wurin da yake yin kasar eh. kuma wato addini bai tsananta na kwankwan haka wato yana baka abin nan ilimi wanda yake za ka iya amfani da hankalinka ka gani ko na wani malami na saudiya wanda ya shirya askari ya ce kilomita shi um, malamin wanda ya askari askari mutumin mutumin ta kai wannan shi wani ne wanda ke kuma kuma wanda shi ko ban san su <coughs> هذا أول من الجميع ومشاهد عن الجميع وهو قد قد روى أيضا وهي أربعون فعليه أن يقصر الصلاة دون وندا ففي شتكي abin nan mil to wajibi ne kenan gare shi ya rage sallah ta yi ya ha raka a tayin sai shi sallan a jihar da na'asar ko kira ka a biyu ayin ba ya tafi alaihi ba ka gani ya an ce alaika an ta an ta ba ya yake nan tilo ne kai an tambaya abdullahi ibn abbas ni a hukuncin wanda asar ya kama ya ki yace kafiri ne domin an ta abu ce ya ki kafirci iri biyu ne akwai wanda yake yana da wani da mutum cikin wuta akwai wanda yake mai ciwa ne kamar abin nan kamar ya a ce a shirkul asgar ka gane akwai shi cikin ashifa muna zuwa wajen abin nan abin nan amirin nabi eh. an ce zai kamar wanda

الله أكبر kun an ce ma ka duba shin ya zanta zai yi ne da dare ba kamar daga nan mutum ya tashi ba su ba zan ba zan tafiya ne dare ba amma an kasa hanya yanzu ya yi hmm? ba kamar yadda yake da fara ko da da kaddara akan hanyar ne yanzu kasa ba shi hmm? ba kyan mazhabi biyu kun gane ko a kullal magariba fala ya kasurwa sai dai magariba ita kan mai tafiya ba shi kasar ta to ga abin nan ku duba can cikin sharhi ya ce wala ta da sawai fi ma walil kasuru shuru'un kun gani kun ga kidan ya shekara ta ta bakwai daga sam daga kasa wani kasar shuru'un wato kasar yana yana da sharuɗa أحدها أن تكون المسافة مقصودة atan واحدة inda mutum ya tasamma shi zan ya yi nufin tafiyan nan tafiya guda da ka zan tafi zariya amma idan na kai riga ciko na samu bukata ta zan komo in ban samu ba in wuce sai na kai zaji in na samu in komo in na sa ban samu sai na kai kaza wato inda da rubuta ta ta samu na zan biyo ta wato ba san inda za su ba saboda haka ba zai kasar ba kamar makiyayi ya san inda za su ba sai inda ciya ta ta samu su ke nan ba kasar inda ba san inda za su ba wato tafiya ta zan yanki guda ya san inda za su to kalau lam takun maqsudatan mithla an yamshi fi talab hajati law da tafiya bata zan an yi nufinta ba wato kamar wanda yake na bukatar wani abu yana da wata bukata mu ya zunnu annaha amamu yana da tun ga suna kusa zan samu bal walau da dan bi annaha amamu ko da ya tabbata tana gaba tana gaba gare shi illa annahu lam lam yadri ayna mawdi abu sai inda take ba wala yaqsur ba zai yaqsur ba zan bai ita ba inda za ni wala ma sha'a ba ta gurbin ko da ta yi in gurbin da ta zai yaqsur ba kamar hajjiya wa kin dai ba a wannan eh, eh, ganin dangi zai hana ma yin kasar dai ba matar bace ko ganin uwa ganin uba bai ka bai yin kasar hmm. amma da nan da zai so wannan sai nan da zai amma ba samu abu wannan wuce to eh, daga nan in ka tabbata za zariya za ka yi kasar kuma daga zari in ka san in ka tashi sai Kano kuma wato za ka yi kasar don kasar inda za ka don tsakanin su duka ya isa ba zai yi ba وكذا لا يقصد إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام كما يزيد يا تاشي da zari zai tafi Kano amma tsakanin zari da Kano bai kai burje hudu ba to wannan kun babu kasari ka gane ta arba ta ayyamin sihahin wato ko ko inda mutum ya san ya zai zauna wato zai cika sallah wato na san yanzu in kai garin nan wato zan yi kwana hudu in huta ko ko don bukata ta ba za ta kare wasu an yi kwana hudu to wannan kuma sai ya cika wa muna hasu wato tun abin da an magana da yi أن أن الشرط الأول ya على أمرين شرطين أو يا تبتع كان شرط بيو أحدهما مقصورة wata an في التهيئة wasani dub'atan kuma tahiya guda ba ana tsatsayawa ba sani ha an kuna safarin mu ba su san sai sulhun ta ne yana iya ko kuma makon ta gidan uwayenta ai ba ta gidan uwayenta da idan amfani da akwai tsarin mutum ga ubansa bai ƙara a kan da a nan ba eh, in ta bai gidan uwayenta ai ita za su goyi ta tafaɗi da launin da yake mu su kira da suke eh kina da gaskiya ba a dusu duka matafa ne za su yi kasaru tom ka kallon kallon halan ne ثالثها على ما قال في الظهيرة أبن شرعي أخو kamar yadda ya faɗa cikin wani littafi da ake ce mu zafira Allah ya kata biyan mutsinin kada shi zaɓi mutsinin shi zan bai yi koyi da wanda an mazauni ba da ya zan matafi ne kuma ya bi mai wanda an zaune gida to wannan kuma sai ya bi shi cika sallah kun gane wanda yake in ya matafi ne ya bi masu cika sallah ya yi rafa'a biyu ya yi zaune to wannan babu sallah shi kun gane wadda shi matafi ne sai kamar yanzu matafi ne ya taho a nan za a yi abin nan da ya taho daga kano zai taho ya tafi ba kasar zai yi ba sai ya bi nan muna cikawa an kai raka a biyu ya zaune to babu san da shi da sai ya cika don ya bi mai cikawa sallar jami'i ta yarasa sallar gaba ɗaya cika ko a samu hannun jami ya ba yanke hmm. oh. Allah ya ce Allah ya ba shi ya ce ban so daidai ne hmm, a yi hukunci ka ba ba ne hmm. yana bi amma da kowa a kan sunna shi in yayi ya sallama ya bi shi ya tashi ya tafa ba ku dakata muna zuwa qalan muqasim fil kitab yatim wara'ahu in ya bi shi sai ya cika sallah in adraka ma hura fata ya samu raka'a guda tare da shi sai ya cika hudu ila <coughs> ila in qala hayyace fa in adraka aqalla min rak'ati amma in ya samu abin da bai kai raka'a guda ba qala malik la yatim bai cikawa wa sai kasar shi kawai wa fikrul mas'ala ya dai abin yake innal imam al musafir matafi limami matafi إن المعلومة المسافر ما بين متى في خلف المسلم وأن ذلك بايم وأن أظهر taratan ya mil itimama zai yi niyyar cikawa karfafo bayan limani wa mithluhu al-ihram bima ahram bil iman ko ko ya harama da abin da bai san yadda liman yake ba shin ko matafi ne ko mazauni ne bai sani ba sai ya yi harama da abin da liman ya harama da shi kun gane wa taratan yanwi salata safarin wani bi zai niyyar tafiya sallar tafiya bayan liman kuma wa fi kullin ga kowane in ma an yi duka raka'atan amla ko shi samu raka'a guda tare da shi ko bai samu ba wa fil qism al awwali yattabihu mutlaqan inda yake yayi niyyar cikawa sai ya bi shi ya samu raka'a guda ko bai samu ba tunda ya niyyar cikawa sai ya cika wa fi thani in adraka ma'ahu raka'atan batala salatu da inda ya niyyar tafiya yayi ya bi liman da niyyar tafiya sai ya samu raka'a guda tare da liman alhalin liman cikawa yake yi to sallar shi ta baci wa illa sahara amma in bai sa liman bai cika bai bai samu raka'a ko guda tare da liman ba sannan ya tashi ya kasarin shi raka'a biyu bayan ya dan bi shi kaɗan to akwai sallar shi Thank hmm. you.

ce lokacin da makwacin ka yi wannan tambaya. Allahu Akbar. ya samu raka abu raka abu da shi sama shi tara ne amma in ya niyya cikawa ko bai samu raka'a ko guda tare da in ya niyyar eh, kasar ko guda tare da liman ba sai shi kai kawo ya cika sallar ya cikawa sannan liman shi kuma cikawa yake in ya samu guda tare da yi ba ya cika sallar ya bambanci wannan ya babu ta ya kasar ba in ya yi a ba haka ya ce ba ya yi niyyar kasar ya same su raka biyu na karshe yadda bi an a an sallama babu sallar shi a kan tafiya ce kuma wanda ke ina abokina ne a takaice ko zai ce wani lokal kan to ka tunde ce wani ya mutu sai mu kama yana da zariya ba za ka yi kasar da don ba san da za ka yi wata shi da ni oh, ya ta ni ya shi ta sun da mai ya san na ba zai yi abin shi kadai sai ka tambaye shi wani zamu ka sani kenan a ka ga abin nan shi na kuma da ba ku sani ba to ka ga da ba ku sani ke shi ne? wancan bai ha Allah ya dila an masafatin kasiratin ila tawilatin bila udurin akwai sharadi na na hudu inda za shi na kusa ne wato kamar abin nan jaji za shi amma maimakon ya kama hanya zuwa jaji sosai sai bi hanyar abin nan a birnin gwari daga can lallawo hayyaka amma kun gwari kasaru ya isa fagen kasaru da wannan ba zai kasaru ba don da gangan ya kara makansa kun gane Eh. wala ya kaso hata ya burza an buyutul qarya sannan kuma kana suha wato mutum ba zai kasar ba sai ya bar garin garin da yake wa ilayhi ashara shehu bi qawli wala ya kaso hata ya bi buyutul misri ba zai yi kasar ba sai ya ketare abin gidajen babban gari kun hanta ko kana al-mawdu'u mawdu'u jum'atin amla'u ana yin jum'a nan ko ba ai wa huwa kadhalika al-mashhur wa muqadiruhu ma rawahu wa tarifu min al-majshum عن الإمام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة لا يحصل حتى يجاوز ثلاثة أميال أقول لك cewa in ya zan garin da ake juma'a ne to ba zai juma'a ba sai ya ƙetare da uku bayan garin mun shure ha daga iyakan garin wa illa fa min akhir bunyani ko kuma in ba babu gini to daga iyakan ginoninta ومحل الخلاف الزائد على على البساتين للاتفاق على مجاوزة البساتين wato domin an ce za mutum sai ya ƙetare abin gonakin gari wa mujawazatul amudi hillatahu in ya zan mutum ne na kauye wanda yake yana gidansa da itace bukkoki to wannan sai ya ƙetare abin nan gidansa manzilin kamati wala ta fara katubu yana yiwa misali mutane ne waɗanda yake dangi ne sun zauna wannan ya bukka nan wannan ya bukka nan su yi ta to matuƙar dai suna jin su ƴaƴan wani ne banin fulani ne sai sun da mutane to sun yi dogon tafiya kun gane ko fala budda min mufaraqatil jami'a hatta hayatu jama'akum ismun hayy inda yake duk gida guda ne wadda abin nan kabila guda ne au ismu dari fa farko ko ya an ce gidan wani duk su ne au ismu da hayyi ko ko sunan bani la kai su kana ya ce kuka ba'dun gubanin da suna taimakon juna wa illa qasara bi mujarrad intisali amma jili amma in ya zan ba kowa bai gurgurgu da wani ba babu wani abin da ya hada su wannan sai ki kasar da inda ya rabu da gidansa kamar yanzu galibin mutane ba su da irin wannan taimako ko ba haka ba yanzu abin nan mutanen mutanen kaduna mutanen kawo ba wani abu da ya haɗa su amma duk gari guda ne wani ko garin da wanda yake na al'ada sai ce wala ya ce mata jahila sannan kuma in ka taso daga can inda kake garin ku da inda kake inda ka tafi wato kuma za ka yi ta kasar lokacin da kake komowa sai ka kawo inda wanda in ya fita garin inda zai fara kasar kai kuma za ka aje da ka wuce ka shigo cikin abin gonaki sannan ka tsaya kuma za a yi kasar kawai misali jirgin sama na da in mutum ya sauka nan sai ya kasar sallah domin gonakin kaduna sun kai can amma nan yanzu gonakin ka zuwa ba su kai can ba kun gani ah, au ƙari ba biya bi ne ne da ko shi zan ya kusa ga gari abin da ya kasa yin eh. eh. ni ina cika sallah ne ina mai matsalolin sai na zo na cikin wanda yake da ta eh, samu raka ta ta samu raka ta karshe tashi in ka tashi wato ga gini ga ga ramuwa saboda sai ka ci gaba da gini sai ka raka ta uku da fatiha kai sannan ka zauna kuma ka tashi kai eh, ta hudu raka guda eh, da fatiha da ka zauna kai ta hiya sannan ka tashi kalama ta farko cewa yi shi matafi ne shi madaurin gida ne ya fi mai kuma ya makala da raka'a guda wato kenan bai samu raka'a guda ta farko ba ya samu ta biyu shi limamin ya yi ya zauna ya tafiya ya sallama ya bashi da raka'a biyu gaba guda baya وتشينا اجتمع بناء وقضاء قدم البناء سوى تقول كون سيا قاري kun gane Thank you. raka uku zai zauna domin da aikin sa ya yi raka sannan ya tashi ya ta hudu ya zauna domin da yana nan tare da limon kuma nan zai zauna sannan ya tashi rama ta farko da bai samu ba ya gama sallah kuma zai zauna Sama hudu kenan hudu kenan eh to mu ci gaba ko wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in aw ba'isan la bi 20 salata atamma salata hatta yaz'ala min makanihi dalika wato nan mai risala ya ce idan mutum na tafiya za kana kano sai ka kai zariya sai ka ce kai zan tsaya nan zariya in yi kwana hudu to sai ka cika sallah ba sai ka yi kwana hudu din ba tun daga lokacin da ka san za ka yi kwana hudu din sai sallah ishirin amma ba kai kwana hudu ba kun gane kamar misalin ya shiga gari da ya sallah azhar ba har lokacin da asar ya yi ya azhar ya yi da asar bayan haka nan ya kwana uku rana na hudu ya sallah asuba ya tashi ya kwana hudu akwai sauran kamar sa'a shi mun an ce sallah arba'in sallah ashirin ake dubi yana yi wa ba kwana hudu ba in ko an ce kwana hudu ake dubi cikakku ko tilas na inda in sa'ar da ya shiga sai ya komo ciki kun gane yawan hmm. a'a ina ce mai misala ya ce sai in ce kuma ya kaka da kansa wani malami abda ikon ki kaka wani abu ku zan tunanin in za ku tambaya Thank hmm? you. Eh. Eh.

ba ta nan tare da mutuwa Eto eh, shi ne ya hana ta. A saurara. An ƙare wannan. Mun shiga wani Mun shiga yanzu abin da ke yanke kasar ne ko kwana hudu ko sallah ishirin shara sharaɗi ne sai sun haɗu duka biyu kwana hudu da sallah ishirin ko ko kwana hudu ɗaya ya isa yanke cikin kasar ko ko sallah ishirin ɗaya ya isa yanke kasar don yana yiwuwa mutum ya kwana hudu bai sallah ishirin ba yana yiwuwa ya sallah ishirin bai kwana hudu ba kun gane ah, mutum da shirin shi ne وإنما المساجد إقامة أربعة أيام بموضع إن يا زمة في عيني القيا وطانا كتب وجودا أو ما يصلى فيه عشرين صلاة فوق يصلي فيه عشرين صلاة فوق بنت زي صلى وتصلى عشرين أتم الصلاة حتى يضعن شيء تك صلى فتن بيرتاج لقوان نموذج أي يصير إذا da ana من بلدي min baladi wa kamar ya مغانا جيري wa ya kasuru idza jawaza albalad nan ga uwan nan gari da ya tashi ya ya ban kamar na ya fara tafiya kenan sai ya keta da wurin da ake yin kasaru kuma su kuma ya wata mada zalika na naji mun makamihi zalika taqaddama adal musanna idza ata bi au wa da arada an almas'alata zata qawlayn wato ya gabata cewa mai risala in yace kaza ko kaza to mas'alan nan wato tana da magana biyu to saboda kawai mu fara kalami abinda magana shi ta amfanar anan أن القصر بشرطه يقطعه نية ya أربعة sai صحاحه idan mutum yana cikin kasar sai ya kai ga wani gari ya yi ya zai tsaya nan kwana hudu to kasar ya yanke hudu ko abin da ya fi hudu ya fi aka tara amma da sharaɗin ma'a idiraki ishirin na salatin shi don zai samu sallah ishirin a wannan wuri وهو الذي مشى عليه ابن القاسم وانا شيء ابن القاسم يتفي أكانسا فابن القاسم يرائي في قدر حكم السفر الأربعة الأيام الصحاح والاثنين صلاة واتو أثر بيّن كواسي أبو بوا بيكم قدو شزان زي كوانا هدو ثم زي صلى عشرين فالإقامة القاطعة لحكم السفر عنده أن يقيم إلى إشاء الرابع wato da ya shiga da sallar isha'i ya yi sallar isha'i to zai zauna nan har kuma isha'i ta rana ta hudu ta hudu fa wanda kala qabla fajr yawm wanda ya shiga gabanin fitowa alhijiri na misalin yini kamar misali yau yau talata ko ya taho gabanin fitowa alhijiri kamar misalin biyar ba kwata wani wal khuruj ba da gurubin rabi ya fita bayan faduwar rana ta yini na hudu wato kenan talata larba alhamis aljumma za a sabar bayan faduwar rana zai hita wa inna hu qasr zai qasr ba لأنه لم يقم da 20 صلاة ما salla 20 ba من ko da to yayi yayi isa wannan ko ba haka ba وقال سانون سانون يتي وعبد الملك أن نية ما يصلي فيه عشرين صلاة قاعد لحكم السفر إن تنية نية ين صلى عشرين من جرات يعين كسون كودا بزي كودا إلا أنفاني إلا اختلاف مغنى ستوبو وفائدة الاختلاف يظهر فائدة الخلاف ذات بينا إذا دخل وقت الظهر متين إن يشغلوا بكين الظهر فإن قدر بالصلوات إن أنك تصلى عشرين وصيب ظهر يومه وأصل إذا حديث هذا الظهر قيم من يومه بالعصر ويتم الظهر أن يتك الظهر والعصر وأتقول أنه كان الظهر سيتك وإن قدر بالأيام إن كان قدر أقوانك كوي ونقول اليوم الذي دخل فيه وأن هيني بيش قضى عليه سواء بمعنى أنه لا يصوب عليه سواء من الأربعة أيام من الأربعة أيام التي يمكن أن تزيدونها سيقول به kamar in an haifi jariri a yau kun ga ba a nisa a ce kwana sai gobe ko kun da ko wannan nawa ka tsaya har mu kare wannan faman nawa iqarbata ayyamin sihahin wanda yace zai kwana hudu fa innahu yutimmu min hini dukhulihi fil mahall alladhi nawa fihi zalika in mutum yace wannan gari zai yi kwana hudu ciki to da shigar shi da wannan niyya sai ya cika sallah ba cewa yake sai na zauna kwana hudu ina yi ba sannan in yanke kun gane ko sai da dakala wakatar zuhuri a san mahu in ya zan lokacin azhar ne ya shiga sai ya cika sallah watan mal asr ya cika da asr wa isha ya cika da eh, isha wa in kana yawma dukulihi la yusabu fil ayyam allati la yakuna ko da yake wato ranar shiga shi ba ali safawa da shi wa ukhidha min qawlihi nawa anna al-itimam yakunu bin niyyati khasatan wato cika wannan da niyya da kayan niyyar da za kai kwana hudu شيء sai cika وخلاف القصر فإنه لا ya إلا إلا بالنية والفعل أما فعل قصر ba ya zama ba ya faruwa sai da niyya kuma da aiki da ka ce yanzu na yi niyyar tafiya za ni kano amma kuma sai abin nan um, baka isa ba kace abin nan zan koma gida ya kai abin nan jaji sai ce zai komo ko kuma abin inda zan tsaya nan ba shi kenan kasar ya yanke tilas ne sai kayi tafiya kuma kayi niyyar tafiyar kun gane wa huwa ta'addil fasatin lil masquna wa kun har ko su zan kayi tafiya ka ketare gonakin gari wanda za ka fita da gare shi wa zalika al-ihtimam huwa al-asl saboda abin da yasa cikawa ita ce asali saboda haka da kayi niyyar barin tafiya shi nan cikawa sai ta zo fala yantakilu anhu illa bi shay'aini wato mutum ba zai kira ta daga cikawa ba sai da abubuwa biyu da kasar da niyya kuma da fara aiki wal kasar faru ya ta kila arhu bi shay'in wahidan in yana cikin kasar da ya niyya cikawa sai ya shi kenan sai ya cika sallah wa fi zamanin wa'ila annahu idza idza aqama min ghairi niyyatin iqamata arba'ati ayyamin fa innahu yuqassiru ma dama nawiyan lis safari yau wannan mutum shi kuma ya hito daga karo ba a Kaduna sai mota ta a abin nan mota shi ta ɓace a zaria ya samu makaniki ana ta aiki yanzu za a gama yanzu za a gama yanzu za a gama an kai kwana hudu ana ta yi an kai kwana biyar ana ta yi duk da bai ke don bai yi tsayawa ba hmm. eh, kamar soja suna abin sun tashi za suna tafiya za mu nuhu da ko sai aka tsaya wani wuri an ka tsare su nan ba san yaushe za a tashi ba ko na ko kwana ko bakwai guda sun kai nan kasar suke ko kwana goma ko wata guda sun kai kasar suke inda suna nan suna tattalin tashi kuma wasu ranar kaunin yake kamuta arba'ata ba a aka da yin tsilu safar yake askar ga yaki da an kace kwana hudu zai yanke mutum to an yanke an ɗebe wato abin nan soja al iqamatu bidal harbi suna gidan yaki kamar misalin sojojinmu da sun ka ya fara misali lokacin da ana yaki kuma duk kasar suke yi kenan don ban san lokacin da za su tashi ba wal murad bi dar harbi mahallu iqamat al-askar inda suke abin suka tsaya don shirin yaki walau fi dar islam haythu la amna ko da gidan musulunci ne inda ya babu aminci duk da haka wani ma ya kadawar kasar aidan al-ilmu bil iqamati adatan abin da ke katewa kasar inda mutum ya san ga al'ada in ka shiga wannan wuri za ka yi kwana hudu to ko ka yi kwana hudu ko ka yi kwana hudu ba sai ka sai ka cika sallah kun gane ka adus lahaji idza dakhala makkah an yuqima arba'ata ayyam kawai misali mai haji a da ya san in ya shiga cikin makka zai kwana hudu ko abin da ya kwana hudu amma yanzu ya sani in ya taso daga jidda ya san da shigar shi zai wuce mina kusan mun ci yankewa kun yare ko hmm, kamar da wuri da ake tafiya kaga mutum zai tafiya zauna cikin maka ya san lalle zai kwana hudu to sai ya cika mu tafi ko to hmm. ina ne akwai mai tambaya ko kuma eh. kamar ni ne zan karbo zan karbo wani kuri sai ne a ba yau a ba shi ne har kwana goma matuƙar dai kana nan kana jira ya maka yi za a baka shi kenan amma an ce ba za a baka ba sai bayan kwana ka za ka san ya kwana hudu shi kenan kasur ya yi eh, ko da kana kakabar ta sallah ne amma ku akbar da niyyar kasar sai ka ce kai zan tsaya daina yin kwana hudu to wannan sallah ba ka cika ta kasar ko ba ka cika ta jami'i an ji a jami'in kasawa sai kamar ce ta nafila domin hukuncin ta canza bari ya sa eh? eh. cewa aka yi kafa kai mai cika sallah ne sai ka bi mata shi wanda yake mai yin kasaru kuma ka makara ka samu raka farko sai ka samu ka biyu tashi ba in ya gama su zai ta yi ya sallama ba sannan ka tashi kaga akwai sallah baya ka baro raka guda akwai biyu gaba gare ka baka gama ba ko ba haka ba to sai ka ci gaba waɗanda an gaba gare ka guda za kai ka zauna kuma sannan ka in ka tashi ka kawo guda kuma eh domin na wurin liman wurin gwamnan liman da ya cika sannan ka ramu can kuma ka zauna wannan sallah abin nan akwai salloli masu kama da ita kamar wurin abin nan wurin wurin wurin yaki wanda yake abin nan cikin jama'a ta farko ko cikin jama'a ta biyu bai samu raka ta farko ba ko haka ne ko kuma mai haɗo duk ya irin waɗannan za su tafi da gaskiya ma bina un bu hadawun adana da wada na tafi saniyatihi wa illam takun saniyatul imam na je na cikin garin mu yana sallar kawo nan sai wani malami sai ya sami ni sai ya ce a kasar duke mai sai ce wai na na sake dawa garin ne in zauna yana wannan da ya ce ya sai ce to wanda halatta yin kasar ba a kasar shi daga nan kenan don ya koma wancan gari na shi bai yanke kasar ka gane wanda ake ruhi wanda yake kamar ya taho don wata lura ta tsare shi sannan ya tashi ba ma gida zai koma shi ne da ya shiga gidansu a ginin kasar shi ya yi ka gane ko da da iyalin ko cikin jirgin ruwa na suke tafiya kuna tare ana gunsa wani duka ana tafiya ba a yi sallar kafaru shi ya ce wa in mutu ya ma ahali duk da haka zai kafa tun da ya tashi daga Lagos za shi na Ingila kwana goma sha hudu a kan hanya yana nan da matar shi da 'ya'yansa da komai kamar cikin gida suke duk da kasar suke yi eh. ko da ko da ake ko da ake a hito masa wa'an hito masa a kawai ta kuma ta kwari ni da da da da da sai ko wannan tafiya ne dawo riga ta eh. ba a zara kasan kuma abin da ba ba eh. ya kuma cire wannan tun da wani wannan kafar ya yi amma ko mu wasu zai koma cikawa inda aka fasa mai shakar hanya sai ya cika eh. hmm. Hmm. shi ke na kayan ke sai in kana da mata can ko kuma za ka yi kwana hudu. Iri da an ce abin don ka kai kana abin nan kana jin ka ka ka kasar kana jin tafiya ta je dauke mu da matar ka ce kaga da ka shiga gida shikenan ka huta amma iyaye ba suna nema ma ina zan sauka ko ba haka ba ka gane to ma da lawa da ilke iya ɗan uwaye gida bai dauke ka daga zama mutafi. Sama kalla wani ya rubuta tambaya. Eh. yana cewa jiya ka ce wanda ya karanta wanda ya karanta qur'ani ya haddace bai san bai san fiqhin da ke ciki ba kamar jaki ne dauke da to ina ga hadisan nan da suke cewa wanda ya karanta aya guda a cikin qur'ani yana da lada goma ya san abin da yake yi ba san abin da karanta ba ba ta yi لا فتوى بعد ماذا؟ إيه أنا أعطيت نفسي أعطيت نفسي أما أنا الأسماء غير من ثلاثين وكذلك يعلمنا كلام القرآن إذا كنت وانت أورد في القرآن جزيلا لا تقتنع في الإحسان إلا في الكتب مثلا أحد القرآن بسيط أتي أول ما يا أنفاني

وباتفاق الجاهل المعاني ينشر في قراءة القرآن بيسم معناه بعما هرشا سياء يا فدا أنا إجارة رشيدين كرمت الله أكبر idan ya iya idan mutum ya yi tafiya da aikin da ake ba amma kana isa shi liman a misalin aikin da ake bara ya yi tsara da wani yaya ya daga baya da ya wanda ya riga ya yi shi kenan ya yi kullum ba a wa mutum hukunci ga abin da ya riga ya wuce in ya yi abin da yake iyawa abin da ake so ka yi kokari ka koya gwargwadon iyawarka in ka koya ka kasa to Allah zai gafarta ma amma in kai kwancin ka kiri ka gane Allah ya yanzu wanda bai san fassara Qur'ani ba ayoyin da yake karanta cikin sallah wato wani kira ce wani kan ja baya ga ga ga abin nan asma'u za mu karanta abin nan hukuncin lima an ce tun farko a zaɓi wanda ya fi iya fito ya farko hukunce hukuncen sallah shi ba a nada ka gane ko jama'a duk abin nan mutane goma ne suna competition zama liman sai a samu wanda ya fi su fahimta a nada in ya zan duk fahimtar su ɗari sannan a zaɓi wanda shi su kuma na hadisi ƙari in sun zan duk ɗari sannan kuma wanda shi lafzin qur'ani sannan lafzin bayan sun ƙurantar ba amma wanda yake bai san abin da sallah ba ta kyawo ba kai da shi ba in ka in ka so shiga sallah babu subhanallah ya haɗa qur'ani amma da sun da ake ba biya da sun da ya kabliya ba bai san farin dan sallah ba tana biye da sallah to da saura idan mutum ya yi da matan shi ina yin kaza ba shi ne nace abin nan ba ya tashi daga Lagos za suna abin Ingila ko da cikin jirgin ruwa ne tare da masu su da iyalinsa shi to in wa ci ciyan bi ahalihi wani mutum ya wasu abubuwa suka dame shi ke da wannan ne

addinin ko da yana da ƙarfi eh, amma daga abidan shi kansa ta shari'a ta hana masa an ce alayyadul uriya khairu min su sunna shi zauna kullum haka yake bai haka ya yarda da nakasa kenan in ya zan don ka karantar da shi ne kana iyawa amma in ya zan don ka wadatan ka shi kai masa ana ba shi zakka ko da mutum yana iya sana'a ko yana da ƙarfi amma bai samu ba yana yaya ne ma bai samu ba to a zai yi ka san samu ba ƙarfi ba ne yana yi wa wani mai ƙarfi ne amma yana bai samu ba wani kwanke yake amma kuma shi ana ya ba shi wadata Mm. kamar ma a ban ba Thank you. amma kafin kawo gida sai shi na zo gida matuƙar ta zo akwai sauran a guda na rana ta fadi kasar da ɗan su abin da faɗin an ba. Na gane wasu da da suna a wasu aka bani da Wanda an ka gane ne wadara yake ana iya hana shi. tun da an gane shi amma in ba gane shi ba mutum ya zo ake yin musulmin ta zai kana isa ƙarya kake yi ba gane sai in aibin mutum ya bayyana ba ka iya sa masa aibin sai aibin ya bayyana eh? wannan yana da sun san musulmi na kwarai ne in an tashi zai zai ci gaba haka nan to sai dan da aka ba hawa sama amma in ya san san mutum ne wanda ya sani jinkirta masa makaruhi domin haƙƙin wasu ne kenan ya ɗauka ba shi to wa ma farga wa lam yusalli dhuhra wal asr wanda yake ta zuwa tafiya ba ya salla azhar ba bai la asr ba qad baqi min na hari qada da salatu raka'ati alhali gwargwadon sallah raka'a uku yayi saura kamin rana ta fara sallahu ma safariya ta yanzu sai shi su na tafiya wato ko da fara tafiya bai yi azhar bai yi la'asar ba ko da mantuwa ko da wani dalili amma ko da ya fita daga gida ya fita daga wurin da ake kasaru ake cika sallah sauran raka a uku rana ta fadi to shi kenan duk ya tafiya cikin lokutan sai yi la'asar da abin azhar da la'asar duka kasar ko da sun wuce rana su kasar zai kun gane to fa in baki ya kadar ma ya salla fihi raka'atayn ma ya salli ma ya salli fi raka'atayn ay raka'atan sallar zuhur hadariyya wal asr safariyya amma lokacin da ya fita halin tafiya da ya zan saura misalin raka'a biyu kawai ko kuma saura raka'a guda to kenan lokacin azhar ya wuce yana gida saboda ka in zai rama ta ta ta gida